Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. zuciya, zuciya. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin muradin zuciya. Inda muke karanta muku littafin ƙarayin inna delu wallafar maman Afra. Jara na ganin ta warɓar da matar a ƙasa sai ya ɗan ji daɗi a ransa duk da idanunsa ba su nuna masa wace mata ba ce sai dai bai kawo surukarsa ba ce don ya san dai ita tana kwance ko tashi zaune mata kasa kuma ya ga kanda tana ta dariya don haka yana ganin matar ta tashi ta ƙara hayewa saman wuyan delinsa cikin hanzari da ɓacin rai ya nufi wajen ta fusace ya ce wannan da alama ta gaji da duniya ne tunda har take ƙoƙarin yin kisan kai kisan ma na deluna a bar ƙaunar zuciyata jaurai faɗa a zuciyarsa lokacin da ya nufe su gadangadan yana zuwa bai tsaya komai ba ya kai hannunsa ƙugun matar wacce bai san cewa sarkarsa karema ba ce yana kankamo tsantsar matar ya ɗaga ta daga kan delinsa ai da ya cicciɓi matar nan bai yi dogon tunani ba ya wurga ta gefe cikin fushi Allah kadaran wa maridan ni karime kar dai za ta tuno wukar yanka ta meye wannan ɗin yayi sama da ni karima ta faɗa a zuciyarta lokacin da ta ji an damƙe kogonta an yi sama da ita ai kafin ta gama tantance menene shi sai jin da ta yi gwarab an jefa ta kan wani abu Ba kan komai bane ko aka jefa ta sai kan harɗo da ke kan kujerar mulkin sa, shi ma harɗo yana ƙoƙarin dakatar da abin da ake yi ya ji an jefo masa abu a kansa, duk a sa motar tantance ta yi gaba da shi. Kafin ka ce kwabo sai ji yayi da shi da abin da ya faɗo kansa da kujerar mulkin nasa da yake ji da ita sun wuntsila sai da suka yi wuntsilawa uku sannan suka faɗo rigib a ƙasa. Ita kuma kujerar ta gicciye a saman su Jama'a ana ta kayya kayya ganin abin da ke faruwa don kowa ganin abin yake kamar almara don abu ne da bai taba faruwa ba don kowa yana girmama harɗar rigar babu raini ko musu Idan ya sanya doka bi ake kamar yankan wuka idan ya yi magana amma yau gashi an jefa masa karime a kansa kuma sun hantsila kujera ta bi ta kansu to wannan abu da me yayi kama Don abin kamar almara, don kuwa san da wuya wai gurguwa da auren nisa. Jara kuwa da tun da ya yi jifa da matar nan bai san wace ce ba, haka kuma bai san ina ya jefa ta ba, shi dai hankalinsa na kan dalilinsa, don kowayewayen inda ya jefa matar ma bai yi ba, haka kuma bai san ina ya jefa ta ba, Dalilinsa ya nufa yana jin zafi a cikin zuciyarsa, amma ganin da ya durkusa a gabanta ta ɗago fuskarta tana kallonsa da murmushi tare da yi masa fari da idanuwa tana bin sa da kallon soyayya, sai ya ji zuciyarsa ta yi fariƙal duk kuncin nan ya yayi. Ita kuma Delu ba komai ne ya sanya ta dariyar ba sai ganin Jauro ya yi jifa da sarkarsa. daɗin daɗawar ma ya jefa ta kan harɗin rigarsu amma bai ma san me yayi ba. Yana ta rawar ƙafar son ganin fuskar ta. Shi yasa ta yi amfani da wannan damar da kuma kissa ta kafe shi da idanta tana masa kallon so don ta janye hankalinsa kar ya lura da katobar da ya aikata. na jifa da sarkarsa kuma jifan akan harɗo kuma ta yi haka ne don ta kular da kande akan abin da aka yi wa mahaifiyarta kuma ta ga bai ma damu da abin da ya yi ɗin ba ya ce ina son ki dai luna ya faɗa yana kallonta tare da washe baki kamar wanda aka yi wa albishir an biya wa aikin hajji ni ma ina son ka jaurona Ina jin farin ciki idan ina kallon farfararka da gemunka mai ban sha'awa, ta faɗa tana wani saka hannu tana kare fuskarta sai ka ce wata ƙaramar yarinya, wai ita ala dole ta faɗi maganar ta sanya ta jin kunya. Hannu ya kai ya shafo fuskarsa wajen sajen fuskar tasa wanda duk farin farfara ne ya baibaye tare da ƙara shaɓo haɓarsa wajen gemun da ta ce yana burge ta, wani daɗi ne ya baibaye masa zuciya kamar ya tashi yi ta taka rawa. Na baki ɗan mutum da uwarsa, cewar Zauro yana wani sinƙe baki Shi ala dole marmashin soyayya yake mata, kanda kuwa ganin abin da mijinta Jauro ya aikata abin ya matuƙar harzikata cikin sauri ta nufi wajen mahaifiyar tata da suka fada ita da harɗo. Cikin tafiyar da ta yi ne kunnuwanta suka jiyo mata aman maganar Jauro da Delu suna jifan junansu da kalaman soyayya hakan ya sanya ta dawo da sauri cikin fusata tana zuwa ta kama rigar mijin nata da yake tsugunni a gaban deli suna kallon juna sanin ta kamo wuyan rigar delin da ɗaya hannunta ta dage karfinta ta gwara musu kansa a waje ɗaya wato ta yi musu gwari ji kake ƙom goshinansa sun haɗu Karima kuwa jinta a kan mutum sun wuntsila sai hakan ya tabbatar mata da cewa jifan da aka yi da ita ne mutum ne ya yi aikin kafin ta tantance kan wanda ta faɗa." sai je ta yi sun tafi gwarab jin maganar wanda suka faɗi yana salati ta gane har ɗan su ne sai ta kuma jin wani abu ya rufe musu kansu ita da wanda suka faɗin ashe kujerar mulki ce da babu wanda yake taba kujerar daga harda da ke zama a kanta sai ba fadansa wanda ke ɗauko kujerar daga gida ya mayar da ita ita kanta kujerar mutanen rigar da na yankin rigar waɗanda duk harɗan ke mulka girma suke baiwa wannan kujerar amma kuma sai gashi a yau ita karime an jefa ta kan kujerar ba ma kujerar ba har da mai kujerar wato harɗan su Shiko harɗo jin sun faɗi kuma shi ya ga lokacin da Jauro ya kinki surukar tasa sai dai kafin ya gama maganar umarnin da yake bayarwa sai ya ji faɗowar wani abu a kansa ashe shi aka jefo wa Karime don haka cikin sauri ya shiga ƙoƙarin tashi zaune don idan har mutane suka taimaka masa wajen tashi daga faɗuwar to girmansa ne zai zube su daina ganin jarumtarsa don haka sai ya yi ta maza Duk da raɗaɗin faɗuwar na ziyartar ƙasusuwansa, hannunsa ya mika, don samun inda zai riƙe ya tashi don shi ma ya manyanta. Rigar Karime da take da katon wuya ita har da ya janyo ba tare da ya san me ya kama ba. Ita ko Karime jin an cafko mata jikinta ya sanya ta zaro idanuwa a kidime tana zabga salati a ranta cikin hanzari ta fara kokawar kwatar kanta don duka tunaninta har do yana sane ya damƙi wuyar rigarta. Hannu ta kai ashe kan haɓarsa ta ɗora aiko ta yi gamo da gemun nan nasa mai tsawon tsiya babu yawa. Hannu ta sanya ta damƙo gemun ta fusga wanda hakan ya yi daidai da ihun da suka sake a tare ita da harɗan. Shi yana ihun rikon da ta yi wa gemun sa ne ya ji zafi hakan ya sa ya ƙara damƙo wuyar rigarta. Ita ma zafin da ta ji ne ya sa ta saki ihu. Kuma hakan ya yi daidai da ƙarasowar mutane kansu aka miƙa hannu aka ɗauke kujerar mulkin harɗo wadda ta yi musu rumfa. Sai ga harɗa ya yi tsuru-tsuru, hannunsa biyu riƙe da wuyar rigar kareme. Ita kuma kareme tana riƙe da gemunsa, ana buɗe su sai su ma suka ga abin da suka aikata. Harɗa da sauri ya saki wuyan rigar Karime. Don ganin aika-aikan da ya a rashin sani, ita ma Karima sakin gemun nasa tai da sauri tana zara idanu, duk abin nan da ake yi akan idan matar harɗo, wacce za ta fita rafi ɗaukar ruwa. Ganin taron jama'a a fadar mai gidan nata ta ƙarasa don ganewa idanta, aiko zuwanta ya yi daidai da ɗauke musu kujerar da aka yi. Haushin halin da ta gansu zafin kishi ya sanya ta ɗaga tulun hannunta ta fasa musu tulun a kansu ji kake tosh ya rabe gida biyu akan harɗo da kuma karime da sauri suka kalle ta karima ta yi saurin tashi daga kansa dafa da kanta da ke mata ciwo ji take yi kamar an sara mata taɓarya kanda kuwa faɗi take to munafukai masu zuwa lahira da ƙoƙon masaki masoyan ƙarya da ba su san komai a soyayya ba sai sharme Dan na san babu wanda zai kai Laila majinin a cikin ku, banda ma ana zaman banza, wai ba ma guje ya je gari ya tarar ba musussuka, Ni ai wallahi na tabbata in baka da wuri sai a sai da uwarka kana gani. Yo ka roƙa ma an baka kunya bare an hana ka a gaban ido na jauro ka ɗauki uwata ka nuna wa sama kai cille da ita kamar ka samu ƙwallon mangwaro ko kuma na goruba. Ai dama dan na ɗauka zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ne amma yau na gama gane cewa mai tsegumi baya rabuwa da waiwaye. Kande ta faɗa lokacin da ta wara kansu inna delu tana wani huci kamar kububuwa. Ke dakata ‘yar nan, in za a yi tufka a yi mata hanci don karya warware, yo Allah na tuba, ai muguwar miya ba ta karewa a tukunya. Sannan ki sani ba a rasa nono a riga domin akwai wadatar shanaye da ƙananan dabbobi. To kanda ki sani in ana cin ɓaure ba a tona cikinsa kuma wanda ya raina tsayuwar wata hawa yake ya gyara. amma tunda da ni kike yi to kin samu daidai da ke dan ni wandan roba ce daidai nake da kogon kowa to kina da aiki zuwa Kano da kayan gamba cewar inna da ta tashi tsaye tana gyara ɗaurin zanin ta tare da rike ƙugu. kanda kam tun da inna delu ta fara zazzaga masifa ta ja bakinta ta yi shiru don ta san inna ba kanwar lasa bace ba ta barin ta kwana duk wanda ya mata biyar sai ta masa goma. Shiko Jauro tunda ya ji maganar Kande akan cewar gyatumar ta yakin kima ya jifa da ita sai ya haɗiye wani mugun yawo mukut ya shiga zazzara idanuwa yana rarraba su. To munafiki banda munafunci me na nuna mamaki na gare dai kai amma in tantama kake yi kalli can cewar kande tana masa nuni da inda su harɗo suke da sauran mutane Jauro da sai lokacin hankalinsa ya dawo daga doguwar sumar zaunen da ya yi, juyawa ya a hankali kamar wanda aka karya wa wuya ya kai kallonsa inda ta nuna masa. Ganin mutane ana ta hayaniya sai lokacin da ya ankara da abin da ke faruwa, don gaba ɗaya inda ta rufe masa idanu da soyayyarta. Yana juyawa kuwa ya yi ido huɗu da harɗo da ke zaune darshen a ƙasa ya mammiƙe ƙafafuwa bakin nan nasa ya danƙari ƙasa kamar akuya ta ci dusa sannan ga kujerar mulkinsa ya ƙanƙame ta kamar wanda za ta gudu. Kallonsa ya mayar kankare masa rikarsa wacce ta daddage tana gyara rigarta tana jin haushin abin nan da ya faru ga wani barbashin tulun da aka fasa a kansa harɗo shi da karime. Ga kawo matar harɗo sai faman zazzaga masifa take yi, wai za a yi fasikanci a bainar jama'a. Da su suɗin goshi aka lallaɓa ta ta haƙura, a hankali Jauro ya shiga rarrafawa har sai da ya je gaban harɗo da ke zaune da kuma sauran mutane. Ya ce don Allah harɗa ka yafe min, wallahi cikin rashin sani komai ya faru, ya faɗa cikin sanyin muryarsa. Kallo ɗaya harɗa ya yi masa ya ɗauke kansa gefe guda. Haka dai ya rinka ba su haƙuri, da ƙyar dai ya samu suka haƙura, har da kare masarkarsa. A nan dai aka yi sulhu, har da ya ce kowa ya kama gabansa, don ya lura idan suka ci gaba da kasancewa a fadarsa za a samu gagarumar matsala. Har da na sallamar kowa aka fara watsewa aka bar 'yan fadar har da kawai, har da sai muzurai yake yi yana ƙara gyara zamansa a kan kujerar mulkinsa don shi baya son wannan abin da ya faru ya zama silar 'yan rigar su fara raina shi. Hakan ya sanya ya kame yana wani har haɗe rai, amma idan ya tuno yadda ya damƙi wuyar rigar karime sai duk ya ji kunya ta kama shi duk da a cikin rashin sani ne ya aikata hakan. dai kuwa ganin hankalin Jauro duk ya tashi saboda ya ji cewa da sarkarsa ya yi jifa, ganin yana ta bada haƙuri tare da neman yafiya sai abin ya ɓata mata rai. dan ta ga hakan da ya yi ba ƙaramin faranta ran kanda da karima ya yi ba, dan har sun fara mata wani gani-gani su ala dole sun fara samun kan jauro. Da ni kuke zancen in dai jauro ne aure na da shi ba zai wuce satin nan ba sai dai ku mutu, cewar inna a cikin zuciyarta tana yin kwafa a fili tare da cije leɓe a hanyar ta tafiya gida amma sai da ta bi ta wajen gidan Jauro don haka sai kawai ta yi tafiyar Za ta biya wajen da aka yi ɗauki ba daɗi, ta ɗauki ledar naman da ta kawo masa, ta samu mashin ta wuce gida abinta. Dan ta ma fasa bashi naman, haushi da kishi sun turnike mata zuciya. Deluna, Delu, haba Deluna, cewar Jaro da ya biyo bayanta yana sauri har yana hadawa da gudu-gudu, amma ko dakatawa ba ta yi ba sai zabga sauri take yi. Delu fara fitilar gida, Delu fara kyakkyawa, Delu mai daɗin tuwo kamar ka cire yatsa, idan ba ke kika yi tuwo ba sunansa ɗanye. Ya faɗa da sigar waƙa yana ɗanɗaga murya yadda za ta ji. Aiko ya yi nasara don tsayawa inna da ta cak ba tare ta waiwayo ba, amma kuma murmushi falfuskarta. Haka ya yi sauri ya ƙaraso wajenta suka tsaya suna magana suna dariya abinsu. Kande kuwa tare suka taho ita da mahaifiyarta domin sun biya wajen da aka sha'ar tabu wato ƙofar gidan Kandan ta ɗauki kayan bararta don haka tare suka taho suna ɗan zancen su. Wallahi Kande baki ji kirjin nan nawa ba kamar wanda zai faɗo duk zafi suke yi min. Haba ki yi haƙuri mana ai cikin rashin sani aka yi ta ce haba kande haka ma za ki ce mutumin nan har harɗo ya rasa inda zai kama sai wuya na? ta faɗa tana kai hannunta saman ƙirjin nata saboda ɗin da take ji to inna yanzu dai ba komai ya wuce ba ai shi kenan tunda dai an baki haƙuri ko wato haka ma za ki ce duk ba a dalilin ki bane aka yi min haka yanzu bayan nan nawa da mijin ke yi jifa da ni Allah kaɗai ya san ciwon da nake ji Ga ta da ya doka min sanda, wataƙila ma ƙashin kafaɗar ya goce, ta faɗa tana share hawaye, don ita kaɗai ta san irin wahalar ta sha musamman yadda Inna Delu ta jefo ta daga kan wuyanta. Allah ya baki haƙuri Inna, don ni hango jaure da Inna Delu suna tsaye a wajen ƙofar gidan Kande, Inna ta juya masa baya. Ta ɗaya hannayenta a ƙirji, shi kuma sai lekowa yake yana son ganin fuskarta, amma sai janye fuskar take yi tana guduwa. Shi ne ya dakatar da Kande daga maganar take yi, don dama ita hankalinta bai kwanta ba. Da jaure ta taho ya baro su a baya, amma ganin Delin ce ta fara tafiya sai bata kawo za su haɗu ba. A fusace ta taho gadan-gadan kamar wani kwamarcin maciji ta nufe su amma sai ta ga su ma san tana yi ba ina take gata ta tsinkayo muryar Jauro lokacin da ta ƙaraso wajen ashe juya bayan da Deli ta yi abin da yake faɗa mata kenan ina take gata kanda ta maimaita a cikin zuciyarta zuciyarta na da farfasa cikin wani lankwasa kai inna ta juyo Hannunta rike da cinyar zabuwar nan da ta ɗauka a leda ta nufi bakin Jauro. Jauro kuwa ganin nama ya hangame bakinsa har da rufe idanu. Kande na sowa babu wanda ya lura da ita da yake inna delu ba ta lura da ita ba shi kuma idan Jauro a rufe suke. Sun kuyawa ta yi a wajen ta ɗebi kashin akuya da ƙasa tare da ‘yan ƙurungusan duwatsu ƙanana. Ba ta yi wata wata ba ta nufi bakin Jauro da ya hangame duka yana fatan cinyar zabuwar Delu ta saka masa duka a bakin har da ƙashin. Don yana buƙatar mai ɗan gishiri-gishiri saboda rashin lafiyar da yake yi, amma mammako ya hana ya kama kajinsa ya yanka ya ci a ruwan ransa. Sai yanzu da ya ga banza ta samu ya gane yana buƙatar ɗanɗano a bakinsa. Gaba ɗaya yawon bakinsa ya gama tsinkewa, Kande ta gewayo ta bayansa ba tare da inna ta lura da ita ba. ta miƙo hannunta ta watsa masa wannan kashin akuyar da ƙasa tare da ƙananan tsakuyoyi. Shiko Jauro da yake jiran jin tsokar nama a bakinsa sai jin yayi wani abu ya cika masa baki wanda ya kasa ma gane takamaiman menene rinza idanu yayi yana jin wani ɗaci ɗaci da bauri bauri tare da ƙasa da tsakuwa cunkushe a cikin bakin nasa cikin sauri ya buɗe idanuwansa aiko ya sauke su akan kande da ke riƙe da ƙugun Inna Delu tana binta da kallon mamaki baki a sake, hannu ya sanya ya tsakuro abin da yake ji a bakin nasa, ai kuwa yana ɗaukowa ya yi ido huɗu da kashin akuya. Da ƙasa har da tsakuyoyi, wanda tsabar yawan su sun cika bakin nasa damdam, wasu ma har wajen maƙogaransa, don yadda kanda ta watsa masa ba hankali ta zuba ba, ga bakin duka ya buɗe. Da ido ya bi Kande yana yatsa na fuska, tare da jefa mata mugun kallo don ya gama gane bakin ciki ta yi masa na cin naman zabuwa sunkuyawa ya yi yana tofar da abin da ke cikin bakinsa har da kakalo amai amma don tsabar kwaɗayi yana tofarwa idan sana kafa a kan cinyar da ke hannun delu wacce ta gama cika fam da katse musu soyayyar su da kanda ta yi kin min daidai kuma kin burge ni ai shege kafasa. kuma gulma yau ta kare tunda uwar gulma ta yi cikin shege dama ai an san bari yana da wuya ake ɗaure shi a bindi Ai idan ka ji mutum na tsoron kira to ya yi laifi har a biyo miki miji a ƙofar gida ake ƙoƙarin bashi abu a baki. Kin min daidai abin da kika yi kuma yau na ƙara tabbatar da cewa kin haifa a cikin ɗan Adam na san barewa ai ba za ta yi gudu ɗan ta yi rarrafe ba. Cewar Karime lokacin da ta ƙaraso wajen tana wani ɗingisa karkatacciyar ƙafarta tare da karya wuya don gaba ɗaya kafaɗar ta ciwo take mata Ko ni Delu, yau na ga wadatar biki tsarki da romo. yau dama in ba kwala kai a faranti ba. Shishige shiga dangin miji da gana masgo, ina ruwanki, cewar inna tana aika wa Karima harara. Ke Delu, wallahi ki iya bakinki, dan ina so ki sani kowane gauta ja ne, sai dai ba a kai shi rana ba. kuma kowa ya ci ladan sarki sai ya yi masa yaƙi. To ki fita sabgar mijina Ƙur'ani ko na je binne na yi ƙararki, haka kawai kin zo da nama bayan kin barbaɗe shi da maganin mallaka shine za ki ba mijina ya ci, kande ta faɗa tana wani jijjiga jiki. Shiga ta ta yanki kande wallahi bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne, ina so ki sani baƙon munafiki ba na mutum ɗaya ba ne. Iya gani iya kyalewa, inda ba ƙasa nan ake gaddamar kokawa, ku sani daga ke har ura taki, ni nan delu sai na auri jauro ko kuna so ko ba kwa so. In ma na so sai in saka ya sake ki in ga ta tsiya, kukan korar da kanda ta yi ne ta nufi in na delu za ta cakume ta shi ya hana in na delu ƙarasa magana ta ɗauko, ita ma inna sai ta kama ƙugu tana hararar kande, Karima kuwa can gefe ɗaya ta koma ta rakaɓe don ba ta so a ritsa da ita irin na ɗazu don ta tabbatar idan aka ƙare mata wani abu kuma sai ta kwanta jinya. jaura ne ya yi saurin shiga tsakaninsu har lokacin bai daina ƙaƙaro amai ba. Hakan kuma ya yi daidai da tsayuwar wata haɗaɗɗiyar mota Su duka dakatawa suka yi, kowa ya mai da hankalinsa kan motar. Banda Inna Delu da ta gama gane motar ɗanta Umar ne, don haka ma sai ta ɗauke kai don ta san ita suka biyu. A daidai wurin su motar ta faka, Umar ne da Sa'adu duk ransa a ɓace yake, amma haka suka danne ɓacin ransu tare da saita kansu don sun san koma menene mahaifiyarsa ce kuma ya zama wajibi su yi mata biyayya. A'a, su Umar ne a garin namu sannan ku da zuwa cewar inna delo cikin halin koyin kula don ta san halin su yanzu tana sakin baki da fuska sai su nemi faɗa mata ba su ga akan tahowar ta rigar su jauro. Yauwa sannu inna cewar Umar amma Sa'adu bai ce komai ba don haushi ya ji sosai a ransa don ya lura da abin da suka tarar su innar na shirin yi wato faɗa, Kuma ya shaida matar Jauro kuma ya san akan Jauron ne za a yi faɗa, Wani kallon raini ya jefa wa Jauron tare da kau da kansa gefe. A hir ɗinka Sa'adu wallahi ka kiyaye ni tun kafin raina ya kai kololuwa wajen ɓaci wato saboda kai ne ta ƙadari, uban naka Jauro kake yi wa kallon hadarin kaji kamar wani wanda kai tozali da kashi To wallahi ina nosar da kai bin na gaba bin Allah, kuma in ban da rashin tunani ma kai da ubanka malam ya mutu, an yanzu ba ka da uban da ya wuce jauro shine uba kuma jagora, dan shine wanda uwarku za ta aura ya maye gurbin uban naku. Ina ta faɗa tana nuna sa'adi da yatsa bakinta ko har wani kumfa yake yi. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya. muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai ta yi